yanzu dare ne na laraba 20 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da talatin da uku, daidai da bakwai ga watan august shekara ta sha biyu. a ci gaba da karatun littafin alfarko bayan alfirak wa bayani firkatin najiya minhum a ƙa'idul firkatul islamiyya Wa'ara ikibari alamiha na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad alba'gadadi, bagadadi allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka ji suna wannan littafi haka abin da littafin ya kunsa ne shine bayyana bambancin da ke tsakankanin ƙungiyoyi da da'awoyi da su suke danganta kansu ko ake danganta su zuwa ga addinin musulunci sannan mala ya ce za a yi bayani dangane da ƙungiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ita ce za ta tsira daga cikin waɗannan ƙungiyoyi da kakkafa su a cikin addinin musulunci hadisi ne tabbatacce annabi ke cewa al'umma za su kasu gida saba'in da uku ya ce saba'in da biyu duk wuta ne ɗaya ne kawai aljanna za ta to za a bayanin wannan ɗayan mai mecece a ƙidanta da yanayin da take da abubuwan da ke da alaƙa da ita sannan za a zo a yi magana a kan dukkanin aƙidu na waɗannan ƙungiyoyi da aka tabbatar cewa suna daga cikin ƙungiyoyin musulunci da ra'ayoyin manya-manyan malaman musulunci a kan waɗannan ƙungiyoyi ɗin. Kun gano wannan da kyau? Da'anmu shi ne Allah madaukin sarki ya saka ma baban Mansar da dukkanin alkhairai shi ne Abdulkahir ɗan Tahir ɗan Muhammad albagadadi Wannan aiki da ya yi a wannan lokaci da al'umma suke da matuƙan buƙatan shigen wannan aiki abu ne mai fa'idan gaske. wanda kamar yadda karanta a tarihin wannan bawan Allah wannan aiki da ya yi aiki ne wanda ya ɗauki shekaru masu yawa ba wai aiki ne na nan kusa da mutum zai ɗauka wa shekara ɗaya ko shekara ishirin ko shekara ɗari aka rubuta wannan littafin ba wannan littafin duk ya wuce ne abin da ke zaton shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to mala ya ɗauko bayani dangane da abin da ya shafi shi'a ta inda ya kasa mana su a karkasuwan da muka riga muka sani to daga ciki to sai malam ya ɗauko bayani akan shi'a zaidiya da karkasuwanta da ya tattauna magana a kansu muka wuce to sai kuma malam ya ɗauko mana kaisaniya da irin abubuwan da aƙidin kaisaniya ya gina a kai a inda ya dogon magana dangane da tarihin shugaban ƙungiyar wato muhtar ɗan abi ubaid al-thaqafi to shi wannan muhtar ɗin mun ji shi ne wanda ya fara gina ma 'yan shi'a aƙidan nan tasu ta albada'u ko mun ji mecece bada'u ko to Allah ya sa mu dace to mala ya ce waqtalafatil kaisaniya to sai kaisaniya sai suka ƙara rabuwa tabaru Muhammad bin Hanafiya waɗanda suke sauraron bayyanan Muhammadu ɗan Hanafiya wa za'amu suka riye cewa wa yana nan raye mahbusun bi jabal radwa wa yana na tsare a wannan dutse na radwa a kogon dutse ne ila an yi lahu bil khuruj wa yana zaune a wajen yana sauraren sanda Allah madaukin zarki zai ce to Muhammadu fito waqtalafu fi sababi habsihi to matsalan shine sai suka yi sabani me yasa aka tsare shi a wajen kun gano wannan nake ko shi yasa malai ce bi za'amihim a bisariya wansu domin ai da haka da suke cewa wai mahadi ya shiga sirdab wai da ya shiga tsare shi aka yi ai bai da ikon ya fito ne irin waɗannan maganganun da mutanen suke faɗi ba daidai ne suna faɗin shi game da mutanen da annabi ya faɗa darajojinsu ba kun gano wannan da kyau ku a zo ana shiryu ƙarerai ana faɗi kuma ana ƙoƙarin bayyana mutane ƙarerai da siffa da suna da yanayi na addini kun gano wannan da kyau yanzu mahadin da annabi ya ambata tun tasowar shi mutumin kirki ne ba ma fa a haife shi ba fa har yanzu ba a haifi mahadi ba kuma annabi ya ce zai taso za a haife shi sunan shi da sunana sun yi ɗaya mun gano wannan da kyau ku ko dai sunan shi ya zama ahmad ɗan abdullahi ko muhammad ɗan abdullahi kuma dare ɗaya ne allah maɗaukin sarki zai kin same shirya da duk abin da kake zato kuma allah maɗaukin sarki ya ba shi iko da karɓuwa cikin al'umma har ya yunkura ya yaƙi duk wani zalunci da zaluncin ya yi ƙarfi a bayan ƙasa sai ya karya ƙashin bayan wannan zaluncin kun gano wannan da kyau ku har a waye gari ba wata gwamnati ta azzalumai wacce za ta ƙara motsi a bayan ƙasa kaf sai ya biya karyar su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to yanzu za mu magana ne yadda su wanda suke jiran Muhammadu ɗan Hanafiya cewa yana can a tsare ne, kun gano wannan da kyau ku? To, me dalilin tsare shi da aka yi? To, shi ne Malam ya ce, famin man ƙala, daga cikin su kai saniya akwai wanda yake cewa lillahi fi amrihi sirrun, al'amarin shi sirri ne, Allah shi ya san wannan sirrin, la ya alamuhu illa huwa. ba wanda ya san tsakanin shi da Allah hadda ya kai ga Allah maɗaukin sarki ya kama shi ya kai shi wannan waje ya tsare shi wala ya arifu sababi habsihi kuma ba wanda ya san dalilin tsare shi a wannan wajen ashe wai gidan yari yake mun gano wannan da kyau ko ka san ba su da mutunci a waye gari a ce wai wanda suke cewa wai mahadi ne wai yana can tsare a gidan yari kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan ba daidai ba ne kuma laifin mako za ku ji wasu na ƙoƙarin haɗa laifi ne tsakanin shi da Allah wai Allah ya ma laifin Allah ya kulle shi kuma su a su fa za ku zo za mu ku ji in mun fara bayani kan imamiyya sun ce limamansu gaba ɗayansu ma'asumai ne to kuma wani laifi ne ya yi har ya kai ga Allah maɗaukin sarki zai kai shi kogon dutse ya tsare shi kuna ganewa to kun ji kashin farko ko wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda ya ce inna Allah ta'ala aqabahu bil habsi Allah madaukin sarki ya mai hukuba ne ta hanyar da ya je tsare shi li khurujihi ba'da qatl al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib lokacin da shi Muhammad dan Hanafiya ya bar Madina a lokacin da aka kashe sayyidina husaini ila yazid ibn muawiya ya tafi wajen sarki yazidu dan muawiya wa talabihi al-amani minhu ya nemi aminci daga wajen shi saboda asalin abin da ya faru jama'a lokacin da 'yan shi'a suka kai ma Usaini wancan takarda ta yaudara suka zo suka tare shi a kan hanya a nan Karbala suka kewaye shi da iyalan gidan shi da matafiya abokan tafiyan shi duka suka kashe su to kuma sai su koma suna bin kufa da basara da sauran garuruwa duk inda akwai wani burbushin jinin ali suna bi suna kashewa to asalin abin da ya faru shine muhammad dan hanafiya sai ya gudu sai tafi wajen yazid sai ce dan Allah ya kare shi yana neman mafakan siyasa sai ya bashi kun gano wannan nake ku to da aka ba shi wannan mafakan siyasa bayan kwanaki kuma sai da ya ga abubuwa sun lafa sai ya bar wajen sai ya koma inda za mu ji kuma ya koma daga baya to kuma tare da wannan fa suke neman shi su kashe ya suka ce wai wannan shi ne dalilin da ya sa ma Allah madaukin sarki ya waye gari ya fushi da shi to a lokacin sai suka ga cinda shi Yazidi ya kwaso sauran ‘ya'ya da mata na Hussaini da sauran ahalul bait ya biya tattara su ya riƙe, sai kuma aka ɗauki wancan ƙagen sai aka sa mashi. Saboda inda kashe Hussaini, to ƙarƙashin mulkin Yazidi ne, kuma yana da gwamna a wajen, yana da hatta ka ce kansila a wajen. To sai aka zo aka yi wannan ta'addancin kai tsaye, kawai sai aka ɗiba sai aka yarfa mashi. aka ce shi ne ya yi isa jama'a kunga kawai ka ji magana ka ɗauke ta ka ci gaba da faɗinta a bakinka a kan wani ko ka yi hankali a madadin addininka duka mun gano wannan da kyau ku ƙa'ida a musulunci duk wanda ya zo maka na magana kowaye duk yadda ka yadda da shi to ƙur'ani bai yadda da shi ba sai ka je ka binciki shi wanda maganan ta taso a kan shi in ka tafi cewa bare in kira wani da wani mu zauna mu tattauna magana wannan shine asalin nifaka da zandakanci sau da wani da wani ba su da alaka da ita mai alaka da ita wani ne haka ne yanzu waɗannan abubuwan da ake ta magana a kai kai tsaye karka je ka ji abin da waɗancan suke faɗi je ka bincika littattafan tarihi tsakani da Allah menene ya faru na hakika littattafan tarihin da suke kawa da isnadi idan ka iya ɗabbaka wannan ga waɗanda suka gabata za ka iya sa wannan a cikin addininka da gudanarwanka a abin da kake rayuwa a kan shi a yanzu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kusan abin da ya ja waɗanda suka shiga shi'a suka shiga da yawa shi ne mummunan kulli a cikin zuci dama za ga unguwanku ɗaya amma kana nan kana ƙin wani kana nan kullum ƙoƙari kake yi ka ji muguwar magana a kan shi kullun kokari kake kai kaza kullun kokari kake kai kaza wannan na daga cikin mugun abin da ya haifar da duk waɗannan miyagun maganganun waɗannan irin maganganun da ake su ne suka kai suka yi yawa suka yi ƙarfi suka kai yanayin da har zo sara ya iya miƙewa ya ci mutuncin manzan Allah gaban mutane gano wannan da kyau kuma wannan shine faɗa bi'un mutane a yanzu ɗari bisa ɗari ka je ka binciki mutum goma sai ka ga mutum tara da rabi suna da irin wannan tunanin kun gano wannan ne Allah madaukin sarki ya kiyaye to kun ji suna mai zargin farko wai laifin da suke zaton yayi Allah madaukin sarki ya kulle shi a Jabal radwa shine tafiyan da ya wajen yazidu to don Allah jama'a sai ya tsaya kawai kashe shi mun gano wannan ne kyau ku sannan wa akhzihi ata'ahu kuma da ya je lokacin da ya ga gari ya lafa al'amura sun kyautatu zai tafi sai ya zidi ya ɗibi kyauta da yawa sai ya ba shi kun gano wannan da kyau ku? to wannan kyautan da ya ansa suka ce laifin shi na biyu kenan sun mali khorojihi hifi waje hibinu zubair min makka ila abdulmalik bin marwan sannan da yana zaune a garin makka tare da abdullahi ɗan zubair sai kuma yi ma abdullahi ɗan zubairu waye, sai kuma koma wajen sarki abdulmalik ɗan marwan hariban minibin zubair ya guje ma abdullahi ɗan zubair ya koma wajen sarki abdulmalik ɗan marwan inda gane duk waɗannan rigiman da ake ta haɗawa a tsakanin waɗanda ba a baiti ba da ahalul baiti duk ƙarya ne yanzu shi wannan ɗan saye da na ali ne na cikin shi inda yana da yaƙini waɗannan sarakunan abdulmalik ɗan marwan da yazidi mutanen banza ne zai je wajensu su da kan suka roto ya je ya zauna a gidan gwamnati kuma da ya tashi tafiya kuma har ga kyauta an kawo mashi kuna fahimtar wannan da kyau ku amma yanzu fa misali da matsayinka za a ce wani mai mulki zai ɗauki wata kyauta ya baka karin kansa waɗanda kake tare da su su za su koma gefe su ƙyanƙyashi ƙwangulma a kanka su ta maganganu haka ne ko ba haka ba ne ai kuma ba waɗanda suke irin waɗannan abubuwa da waɗannan maganganu marasa fa'ida a duk duniya sai ahalus sunna mun gane ahalus sunna ne kawai yanzu malaminsu zai taso ba fa abin da za su yi mashi da za a ce wani sarki ko wani ɗan siyasa zai kyautata ya ba shi kyautan wani abu su kuma za su koma dandali bayan dandali suna zama suna faɗin fabe dace ba ya kamata kare karɓa ya jira ya mutu Mun wannan da kyau a lokacin da sufaye ana ɗiban kyaututtukan da suka fi waɗannan ana ba su ‘yan shi'a ana ɗiban kyaututtukan da suka fi waɗannan ana ba su kiristoci ana ɗiban kyaututtukan da suka fi wannan ana ba su mutanensu alfahari suke yi ma amma mutanen mu kuma saboda ɗan karen hasada kun gano wannan da kyau ko ɗan karen hasada da ta ci zuciya ni shi ke haifar da waɗannan abubuwan shi ne suke zargin shi ya je wajen sarki al-malik ɗan marwan wa za'amu anna ashabahu amir mun wasila alkinani sara baina yadehi kuma suka riya cewa akwai wani mutumin shi mai suna amir ɗan wasila alkinani ya zauna a gaba gare shi wa ƙala fi zalika a ne da rera wasu baituttukan waƙa mun gano wannan da kyau ko guda uku yake cewa ya ikhwati ya shi'ati la tab'adu yace ya ku ƴan uwana ya ku ƴan mu kar ku yi nisa wa wazirul mahadiyya ku zo ku mara ma mahadi baya kai ma ta hatadu in kun yi haka lalle ina lamunce muku za ku samu shirya ingantacciyar shirya Muhammadul Khairat wannan mahadi namu shine Muhammad ɗan Hanafiya, Muhammadin Alkhairi, ya Muhammad, ya Muhammadu antal imamu ɗahirul kai ne limami tsarkakakke mai daidaita abubuwa wanda yake kan daidai. Labna Zubair as-Samiriyil Mulhidi ba ibn zubair ba makaryaci ne wuce gona da iri walalladhi nahnu ilaihi naqsudu kuma mu ba mu bukatan mu kai kanmu zuwa ga wajen shi mun bar shi ba mu ba shi ina fatan mun gano wannan da kyau aka ce a gaban sarki abdulmalik dan marwan a gaban muhammad dan hanafiya ya zauna ya faɗi waɗannan baitutukan waƙan to wannan ma yana daga abin da ya zama laifin shi na gaba cin shi ma addini bai kamata ya tutiya ko ya bari ana ko zuzuta shi da irin wannan yabo ba to sai Allah ya fushi sai ya kama shi ya kulle shi a wannan jabalar radwa din kama za'am kun gano wannan da ku Kama yadda suke riyawa jama'a duk yanda kake a duniyan nan ko duk matsayin da kake sai an maka ƙarya ko ɗan daudu ma ana makarya da karuwa kun gano wannan da ku to balanta mutanen kirki idan ka ka zama mutumin kirki ba su zagin ka ba su ma ƙarya ka bincika kirkin nan ko dai bai cika ba kila kana irin 65% ne ko 70% bai gama cika ba amma in ya cika to sai dai ka haƙura da wasu abubuwan da za ka ji kun gano wannan da ke ku Allah ya sa mu dace yanzu shi Muhammad dana nafiya ga wasan suna ta cewa fadad ka nafsi ga wasu kuma suna cewa gashi gashi kuma a cikin tafiyan ne fa ina son ku gano wannan ba wai yahudawa ne suka rubuta wannan ba ba kiristoci ba ne ba ahalus sunna ba ne ba shi'a zaidiya ba ne ba Imamiya ba ne ba gullatu ba ne a su kai saniyan ne da kansu Ku gano wannan nake ku da kansu ne suke cewa su ba san dalilin da ya sa aka kama shi aka garkame shi a jabal radwa ba wa suka ce innahu hukana. yajibu alaihi an yuqatil ibn zubair suka ce abin da ya zama mai wajibi shine ya yaƙi abdullahi ɗan zubair ya ƙwace khalifanci na makka a hannun shi kun gano wannan da ke ku jama'a ba suna tare ne ba shi abdullahi ɗan zubair shine khalifa shi kuma wannan malami ne to wai abin da suke cewa dole shi ne ya tsaye yaƙi ya ƙwace wannan khalifancin a hannun ɗan zubairu me yasa ya zauna da shi har sai da ya ga bayi sannan ya gudu to wannan laifi na farko kenan wala ya harib ba wanda ya bashi izini ya gudu fa'asa rabbahu bi tarkihi qitalahu sai ya saba ma ubangiji saboda wai bai yaƙe ɗan zubairu ba wa huye ma Allah laifi bi qasdihi Abdul Malik bin Marwan ta hanyar tashin da yayi ya tafi wajen sarki Abdul ɗan Marwan wa kana kada asahu qabla zalika kuma kafin ya je wajen sarki Abdulmalik dan Marwan haƙiƙa yayi ma Allah laifi da qasdihi Yazid ibn Muawiya lokacin da ya je wajen Yazidu dan Muawiya jama'a ku ji fa da kansu ne suke cewa yayi laifi yayi laifi yayi laifi to tambaya anan dama mahadina laifi ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku ina aqidan nan tasu da ke cewa su imamansu ma'asumai ne ba sa laifi to kuma gashi an ce laifi ɗaya ya laifi biyu ya laifi uku ya kaza ya kaza An ko da gaske ne abin da ake faɗin kuwa sun summa innahu ja min dariqihi ila ilabnul marwan kuma akan hanyar shi laifin shi na gaba yana son ya je wajen ɗan sarki ne ɗan marwan ila ta'if ya tunkari hanyar ta'if wa mata bi abbasin kuma kun ga wannan tafiyan da yake da ibn abbas ba yake yi sai ibn abbas ya kwanta ya rasu wada fana ibn al-hanafiya bi ta'if sai ibn hanafiya ya binne sha ta'if summa sara minha ila dhir sannan ya tafi wuce dhir falamma balaga sha'ab radwa yayin da ya kai wannan kogo na radwa ikhtalafu fihi to sai suka ƙara saɓani su a nan faza ama almuqirruna bi mautihi sai waɗanda ke cewa ya mutu daga cikinsu suka ce annahu ma fihi ya mutu ne cikin wannan kogon kun gano wannan nake ku wai shi tafiyan da yayi a wajen su ko to cike yake da laifi da yan zargoguna muna ganewa to wai da ya shiga cikin kogon to kawai shikenan sai ta Allah ta kasance wa za'amal muntaziruna lahu to su kuma waɗanda suke sauraren shi a matsayin shi ne mahadi sai suka riya huhu na alik!" Allah ne ya ɗaure shi a nan ya bahu ya ɓoye shi an uyunin nas mutane ba za su ƙara ganin shi ba uqubatan lahu saboda uƙuba gare shi ala zunubin lati adafuha ilayhi dangane da waɗancan zunabai da suka danganta zuwa gare shi kaga malam saboda adalci ko duk ba laifi ba amma sai suka danganta laifin wai dole ne laifi ya zama danko yanzu sai an ja shi an taɓe shi sai an liƙa maka mun gano wannan da kyau ko dole sai an liƙa maka ila an yi udhana lahu bil khuruj wai yana can a tsare har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki zai mai izinin fitowa wa huwa al muntazar kuma shine mahdiyul muntazar kun gano wannan da kyau ko wannan shine ƙarshen bayanan da malam ya ɗan rairayo mana wanda yake da alaka kai tsaye da shi eh, ko kunce da shi'a kaisaniya kun gano wannan da kyau ku wannan shine iyakan bayanin da mala ya kawo yanzu kenan a takaice mun ƙara bayani akan ƙungiyoyi biyu zaidiya da kuma kaisaniya cikakkun wasu bayanan da suka ɗaran ma waɗannan jama'a sai in mun koma karatun littafin almilal kun gani tare da cewa a cikin nan in muka zo muna bayani don gane da imamiyya da gullatu kofin da ya shafi khawarij da mu'tazila da sauransu to za a rika ɗan tsakura mana maganganu akan waɗannan da suka gabata kuma kun gano wannan za a rika dan daukan magana ɗaya biya ce aqidan suwa ne su ma sun yi tarayya da suwa ne cin aqida kaza kun ga nan ba a yi magana aqidu aƙidu da yawa ba kun gano wannan ne ke ku to amma in muka je can to akwai aƙidin da sai ma ka gaji da jinsu wallahi akwai aƙidin da ƙila ka daɗe kana ƙudurce da ita kuma kana maganganu a kanta ƙarshenta kuma aƙida ne na shi'a zaidiya ɗaya daga cikin ko dai buturiya ko jarudiya ko sulemaniya wacce ko a ce mata jaririya kun gane ko kuma ƙila ma kai saniya ce shi sa maganin waɗannan abubuwa gaba ɗaya shine karatu ba kun gano wannan da kyau ku karatu ne kawai maganinsu Allah ya sa mu dace to abin da ya saura shine zikirul imamiyya minar rafida ambatan imamiyya su ma suna daga cikin rafida kamar yadda muke bayani a baya itlaqin rafida shine ana warewa ne daga cikin yan shi'a da ke zagin sahabbai ai akwai yan shi'a da ba zagin sahabbai to waɗanda ba zagin sabai gaba ɗaya cikin ‘yan shi'a su ne buturiya kun gano wannan da kyau ku kuma su ɓangare ne na zaidiya ba duka zaidiyan ba ne zaidiya jarudiya zaidiya jaririya waɗannan duka suna zagin sabai, amma zaidiya buturiya su ne muka ji ba su zagin sabai. kun fahimci wannan da kyau ku sai dai suna fifita sayidina ali akan sayidina Uthman jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malam ya dauko mana magana dangane da abin da ya shafi a imamiya. sai dai kafin kai tsaye mu shiga waɗannan bayanai ila ba maki akwai wani wanda yake neman ƙarin haske cikin bayanan da suka riga suka gabata kafin mu haɗa nan da can sai mu tsaya mu ji in akwai wannan to sai a ɗan tambihi sai kuma a ƙarasa mu ji mai malam zai kawo mana dangane da shi'a imamiyya domin su kansu 'yan shi'an fa waɗannan da suke wannan hayaniya a ƙasan nan in ka same su za su iya ce maka su imamiyya ƙwaya ɗaya ne ita kenan al'ithna a shari'a sai ka ce ai ita shi'a imamiyya al'ithna a shari'a ta kasu gida sha biyar ne ɗaya ce kawai kake magana a kanta ina sauran sauran ma dukkaninsu imamiyyan ne kun gano wannan nake ku amma su ba isna a shari'a bane za mu zo mu ji menene yake bambanta su Allah madaukin sarki ya sa mu dace an sani ko akwai mai tambaya eh to kowa na fahimta inda aka sa mu gaba kenan Allah ya sa mu dace mala yake cewa dangane da abin da ya shafi imamiyya ka karanta at-tafsir a shafi na ishirin da kuma makalatul islamiyyin jizyin farko shafi na casa'in da takwas da littafin almilal wan nihal na shaharu satani jizyin farko shafi na ɗari da sittin da biyu ya ce za ka samu maganganu gamsassu dangane da abin da ya shafi a imamiyya waɗanda suke ɓangaren rafida wanda suke zagin ma'annabi annabi sahabbai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce ha'ula'il imamiyya al-mukhalafa Zaidiyya, kun ga su waɗannan imamiyan to sun sha bamban da Zaidiyya gaba ɗaya kun gano wannan da ku sun sha bamban da zaidiya akan komi wal kaisaniya kuma sun sha bamban da kai saniya gaba ɗaya a kan komi ina ba mun gano wannan da kyau imaman zaidiya daban imaman kai saniya daban imaman imamiya daban ina ba mun gano wannan da kyau wannan irin addini ne sai malam sai ce wal gullat kuma sun sha bamban da gullatu kuma again gaba ɗayansu ba haɗe suke ba to sai malam sai yake cewa to su waɗannan imamiya sun kaso hamsa ashara fiyarka sun kasu gida ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har gida goma sha biyar kun gano wannan da kyau ku? in kuka lura zaidiya sun kasu gida uku ne kun fahimci wannan da kyau ku? sannan su kuma kaisaniya ƙurewan kasuwan da aka ce sun yi nawa ne biyu ne kawai to amma su imamiyya ga sai aka ce sun kasu gida ɗaiɗai har gida goma sha biyar to malam sai ce akwai alkamiliya ɗaya daga cikinsu ne wal muhammadiyya ita muhammadiyya ita ma ɗaya daga cikinsu ne wal baƙiriya ita ma ɗaya daga cikinsu ne wal nawawisiya ita ma ɗaya daga cikin karkasuwan ne sai shimaitiya sai al'ammariya sai al'ismailiya sai al sai al-musawiya sai al sai Al'isna isna ashariya din sannan sai al-hashimiya sannan sai a zurariya sai yunisiya sannan sai shekaniya eh kwane wa hishamiya ina ina ina ina hishamiya take mun karanta mana ai hishamiyan mariga mun karanta ta ok hishamiya Allah ya sa mu dace jama'a wannan shine karshen bayanan da zamu yi a yau Allah madaukin sarki ya so subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum